duk wanda yake so ya san lokutan da ya kamata ya aiki da lokutan da bai kamata ba na ranar lahadi to ya saurare mu zuwa karshen wannan bidiyo namu insha Allahu zai samu fa'ida da zai amfane shi a duk lokacin da zai aiki a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأكد وتنفرج به الكرب وتقدى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويستسأل الجمام بوجهك الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النسير يا أيها na muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu a yau mun zo muku da fa'ida mai matuƙar amfani duba ga waɗansu 'yan uwa ba sa iya tashi cikin dare su ce za su yi aiki saboda gaskiya aiki cikin dare ya fi sirri an fi samun ijaba mai ƙarfi a ciki to wasu suna da raunin tashi cikin dare don su yi aikin in dai daren ne za a bar shi aikin to aikin ma ba zai iya yi ba kwata-kwata sai muka ga ya dace duk wanda zai aiki da rana mu kamo wannan fa'ida da zai amfane shi akan lokutan da ya kamata ya yi aiki da lokutan da bai kamata ba saboda duba da lokutan da ya kamata ya aiki ana sa ran wannan lokutan sun fi karfin ijaba insha Allah kuma za mu fara ne rana bayan rana shine muka ga ya kamata mu fara da ranar lahadi ranar lahadi insha Allah a ranar lahadi dama lokutan sun kashi shida ne bayan asuba lokacin sallan duha lokacin duha sai lokacin zawali na rana sai bayan azahar sai lokacin la'asar sai lokacin magriba to kowane rana yana da wayannan lokutan akwai sa'idai akwai na Hisai. to shine insha Insha'Allahu za mu yi bayani ranar lahadi mun na ranar lahadi next video mu kuma insha Allah sai mu wanda har dai mu karashe satin gaba daya to ranar lahadi dai lokacin sallan asuba lokacin asuba subi kenan lokaci ne sa'idi lokaci ne sa'idi in aka ce sa'idi ana wannan kenan ko da in aka ce sa'id ma ana nufin lokaci ne mai rabo da za a samu ijaba insha Allah mai karfi sosai sannan lokacin duha na ranar lahadi shi ma sa'idan ne lokaci ne na aiki amma lokacin zawali na rana irin kamar sha biyu zuwa lokacin zawali wannan lokaci kamar yadda muka faɗa na hisi na hisi ne lokacin azahar ma na ranar lahadi shi ma na hisi na hisi ne sai lokacin la'asar shi ma sa'idi ne ana yin aiki a ciki kuma ana samun ijaba lokacin magariba da ranar lahadi shi ma na hisi ne ba lokacin da za a yi aiki ba ne insha Allahu kamar ai shi ne dama lokutan kashe-kashen lokutan zuwa shida muka ce asuba sa'idi ne lokacin aiki lokacin duha ranar lahadi sa'idi ne sai zawali wannan nahisi ne da azahar shi ma nahisi sai la'asar sa'idi sai magrib shi ma nahisi Allah ya amfane mu da wannan ilimi Allah ya karɓi addu'o'inmu Allah ya ba mu mana jagoranci a rayuwarmu na duniya da lahira ya sa mu kyakkyawan cikawa kuma ya karɓi ayyukanmu ya gafarta mana kurakuranmu wa dumtum fi ri'ayatillah wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin wa salamu alaikum wa rahmatullah